amma hawayen sun ki tsayawa to ki daina kukan kin ji ko da to ta amsa tana goge fuskarta oke smile kasa murmushin ta wasu hawayen suka kuma zubo mata hagin ɗinta yana rarrashin ta yace ki daina wannan kukan kin ji ko to amma please ka daina cin ka rinka cin abinci murmushi ya fara tare da ya ce da ita komai ba sai da ta yi shiru sannan ya sake ta yana cewa ki gaida su umma za su ji mota ya shiga ita kuma ta koma cikin gida from that day bata kara lafiya ba har aka fara shagalin biki duk zuwan da dawo yayi a tsakanin lokacin ko cikakken minti goma ba ta iyawa ta take cewa za ta koma ɗaki ba ta da lafiya bai damu ba don ya san dama yawancin amare na yin ciwo kafin a ɗaura masa aure ko kunshi kin yi ta duk yadda su umma suka yi da ita ta ce ba za ta iya ba ba ta da lafiya hakan nan suka kyale ta ko wankin kai ba ta yi ba tana nan dai babu wani ado babu wani ado wanda gyaran da ta sha biki saura kwana biyu rukayya ta zo da yamma Su umma sun fita daga ita sai saurati da baddiya kawayen mahaifiyar dawud ta kawo ƙawayen mahaifiyar dawud ta kawo wanda za ki yi fitar dina da su kaya ne mahaifiyar dawud ta kawo wanda za ta yi fitar dina da shi wa baki didi tana komawa kan gado ta kwanda ba tare da ta ce uffan ba ban gane ta baki ba ummu ke ma dai kya faɗa idan kin ganta tana dariya wallahi da ba take waya kullum bawan Allah yana cikin sintiri zuwa ko minti goma ba ta bashi za ki ganta ta shigo wai ya tafi ni ko na ce dan dai ni ko na ce kin dai kore shi cewar bodɗe tana hararar yidi ke duk zance sai kin saka modibbo hankalinki zai kwanta kowa ya buɗe baki ya ce modibbo haba ta faɗa tana tashi ta bar musu ɗaki kin ganki ko anya kuwa kan ta kalau a jiya zuciya rukayya ta sauke tana kallon bodɗe ta ce ai na fada wa dawo ya hakura ya hakura da yarinyar nan wallahi ba ta son sa ke ko ba ta son modibba to shi ma modibbo dawud din ba son sa take yi ba gaba ɗaya ba ta da wani sukuni amma na san abin da zan yi sai dai ya ji haushi na but nan gaba kaɗan zai gane gata ne masa idi wasan sa take yi ba hankalinta yana can wani waje tana gama faɗin haka ta ita ma ta fita da dai yafi ai babu kafara ba take so kawai ta ki yarda da hakan ne shakuwar da ke tsakaninta da shi ma kadai ya isa ta rusa duk wata alaka za ta raina wa kanta hankali wanda ma da gab ya haƙura ai tabbas kuwa idan yini ta aure Dawud za ta gane ta tafka kuskure tunda aure ba wasa ba Badiya ta gama surutun ta ita ma da ita daya ya kuwa daga gida ta fita ko kula yidi da ke falo ba ta yi ba tare da gidan su mijinta ta tafi washe gari da safe yidi ta yi a gida ba saboda an kira ta kwal asibiti wayar ta ma a gidan ta barta sai bayan la'asar ta dawo 18 miss call ta gani kuma duk na Dawud ne sai da gaban ta ya fadi tana tunanin kiran menene haka za ta yi dalilin sai ga za ta yi nan shi sai gashi ya kuma kira dauka ta tana shiru ummu what is wrong me yasa zaki turo ya wajen mom you should have told me about it can you imagine gobe ne fa auren mu me yasa zaki bari rukayya ta zo cike da rashin fahimta yi ta ce ban gane ba me kake nufi are you playing me kina nufin baki da masaniya akan abin da rukayya tai zuciya zuciyar idi na bugawa ta ce mai tai kashe wayar sai da sauri ta fara kiran rukayya amma wayar ta a kashe gaba ɗaya kanta ya kulle me yake faruwa tashi dai ta fita daga ɗakin ta tana nufar nasu inna ganin ta a burtikice suka fara tambayar ta me ya faru mai rukayya ta je gidan su dawud ta faɗa wace rukayya inna ta faɗa cikin rashin fahimtar kan zancen yanzu ya kira ne yake wasu maganganu wanda ban gane kansu ba cikin rashin fahimta da tashin hankali inna ta ce kadda ya kadda ya fasa auren kun san dai hakan amma kun san dai kusan dai hakan amma ban sani ba Bar na je dai gidan rukayyar ta faɗa tana fita hijabi ta ɗauko tana fita daga gidan rukayya na hango zaune tana kallon yiri ta yiri da ta shigo don kofar falon a buɗe take me yake faruwa cewar yidi ko zama ba ta yi ba ai dai kya zauna ko a'a kawai faɗa min me kika yi ni fa ban yi komai ba gaskiya na samu mama na faɗa mata ita kuma ta ce ba zai aure ki ba kuma ban ga ta ba zuciyarki na can wani waje na can wajen wani kuma wanda za wani zaki aura daban rukayya yidi ta kira ta cike da mamaki na am amma kin cuce ni wallahi wai me yasa ba za ku gane ba ne ni fa ba zan iya auren modibba ba dan Allah ku gane mana me yasa zaki min haka me na yi miki gata na muku wallahi bai ka san Dawud auren sa zaki saboda farin cikin modibba ko ke kuma nayi ke kuma naki farin cikin fa ban cuce ki ba kuma goban dai zaki auri modibba insha Allah shi kansa ma kuma bai san wannan ba daga ni sai mijina sai abban sa da kanin abban sa da kanan abban ku sai kuma su babbanki an yi musu bayani daga baya yanzu idan kin je sai ki wa um, umma idan ba za ki iya ba ni zan je ai ina da kafafu kallanta kawai di ke yi ganin yadda take magana cikin nishadi yanzu ai cuta ta kare gobe bayan daurin auren henna gobe bayan daurin auren hanna bai hawa za ta zo ta miki a kunshe ki a kai ki gidan wanda kike so matarsa kike tsoro kuma ashe ya ma kwana biyu da sakin banza dan banza ce gashi yanzu ta gama haukan banza an sake ta kuma za a auro ki Wataƙila mara ta yi shiru da yanzu tana gidan mijinta haukan nan bai da wani amfani Allah ne ya ce a yi ita yar yar kutubar Uba ta isa ta hana ni abban modibo abban modibo ya ce gobe zai sanar da shi don haka jeran ma da za da aka yi a gidan dawud za mu je mu kwaso su ba za ki rasa wajen zama a gidan modibo ba kafin ya gina miki naki gidan ni shi kuma kanin miji na Allah ya bashi wanda tafi ki dan na san yana kaunar ki wallahi amma na fi son farin ciki akan nashi na fi son farin cikin ki akan nashi zancen gaskiya fa a wajen yiri ta a wajen yiri ta tana fashewa da kuka bari bari na tashi na kawo miki ruwa ya ta kuma faɗa tana tashi ta nufi kicin kafin ta dawo idi ta bar wajen da kyar ta iya kai kanta gida a falo ta zure musu hankalin su tashe suke tambayar ta hira ta kuka mai isar ta sannan ta labarta musu abin da rukayyar ta ce kai amma wannan labari da daɗi da amma wannan labari daban daɗi yake a yi riri cewar inna tana sakin guda addu'ar da modojin ta dinga yi kenan tun da biki tunda bikin na karatowa don ta lura yarta ba ta da wani nutsuwa sai gashi amira kulhab amira kuka sosai take yi jin babu wanda ya ce da ita wanda abin da take son ji duk ta lura ma daɗi suke ji da ƙyar ta koma ciki ɗaki layin dawo ta shiga kira amma ba ta shiga haka ta ƙara ciki kukanta ta gaji don kanta ta gaji don kanta ya dinga wani irin ciwo ranar yadda ta ga rana haka ta ga dare ta kasa ganin situation ta kasa gane situation inda take ciki washe gari da sassafe ta tashi ta san babbanta ne kawai zai iya stopping wannan auren kafin a je a ɗauro auren ya kamata ta isa rugarsu. da wani irin da wani irin ma ta kalli ba a matsayin mijinta ko a mafarki ta taba tunanin aurensa ba ko wanka ba ta yi ba ta fito tana leken falon har ta isa bakin kofa ta ji muryar ina tana faɗin saudatu shiru bata amsa ba hakan yasa ta gara yidi ce ina zaki je zaki ina zaki je kika zuba uban hijabi da asuban nan ba fita zan yi ba daga haka ta fice kiran molojin inda ta fara yi kiran modoji inna ta fara yi ko addu'a ba ta yi ba bayan ta idar da sallah ta fito tana faɗin lafiya ga idicen ta fita kuma ban yarda da ita ba ta fita da ta asuban nan bin bayan ta inna ta yi aikuwa har ta shiga mota tana ribas ran modoji a bashi ta nufi gatsman ta ce kar ka bude hawaye di ta fara yi daga cikin mota fitowa ta yi daga cikin mota tana kallon iyayen da ta ce dan Allah inna kar ku aura min modubu ni kunyar sama ke ji Allah Allah idan baki ta ido na baran ki sai ya ba cikin jinarinci kuma nan da kofar kuma koran da kofar falo kika fito ban yafe ba mu je ciki wani sabon kukan ta saki tana ji suka koma cikin falon tun tana kuka da hawaye har ta daina rokar ya ce duk ta cuce ta karfe tara na safe kira abban sai ya shigo wayarsa dauka ya yana yin sallama ka shirya ka zo bai jira cewarsa ba ya kashe wayar tashi ya yi nufi da ta yi wanka shirya cikin shadda sannan ya fita motoci ya gani kofar gidan abba abban nasa daga nesa ya fakin yana fitowa ya karasa kamfan din gidan abokan dadin sa ne sun kai mutum 20 me yake faruwa ya tambayi kansa to ko dai an ce ta mutu nan ma ba shi da amsa to idan an ce ta mutu ai a zaune zai gansu kuma ga su nan a tsaye kamar dai wanda suke jira kuma sun ci ado karasawa yana gaida su abu abu haka cikin gaggawa malam muktar abu haka cikin gaggawa malam mukutar cewar wani abokin dadinsa murmushi kawai yayi to Allah ya sanya alkhairi shiru ya yana jin su sai Allah ya sanya alkhairi ake masa a su kwana ya karasa cikin falon abba na tsaye ya sha kyau cikin malin malin farin shadda ga kayanan shiga ciki ka canza kar ka bata min lokaci da to kawai ya iya amsawa yana daukar jakar da abba ya nuna masa zuwa yanzu ya san aure za a masa kuma ya san nur za a aura masa amma an cuce shi an takaici rayuwarsa tsaf ya shirya ya bala'in kyau yana fitowa suka fito har da kawunsa na nace da fito tana kiran sunansa sai murna take tsayawa yana kallon cikin jin daɗi ta ce yaya wallahi di zaka aura kina hauka ne yau ba za a daura mata aure kai muktar kai muktar ka tsayar da mutane ba cewar kanin abba Allah ya kiyaye ta masa sannan ya tafi bai dauke maganar ta serious ba mura ta fi ta fi sha suka zuwa ruga motar su tafiyar kusan minti sha biyar suka suka isa zuwa rigar sihiri tunda aka ɗau hanya ya fara tunanin maganar nana bayan sun sauka abba ya kalle shi ya ce Allah dai ya kaddara faruwar hakan kuma dama kai ma kana so zan maka bayani idan mun koma gida bar na fara samun shi kawun nata tunda taron muke da baban wancan yaron zai fi fahimtar komai kasa magana dubbe yana ji kamar mafarki yake yi ko da aka yi wa kawu bayani ko damuwa bai yi ba don dama shi kuɗi kawai kuma shi kuɗi kawai yake so kuma ya ga shi ma abban ba baya ba ga uban motoci da aka taho da su karfe biyu na rana aka ɗaura auren modibba da yidi akan sadaki naira dubu ɗari biyu kansa yarda modibba ya dan kawai jira yake ya ji an ce ya farka daga baccin da yake yi Fifty ke abba ya bawa baffan yidi sannan suka baro rigar kusan la'asar bayan sun dawo kwanciya kawai ya yi dan kansa ciwo ya fara yi bangaren yidi kuwa Baddi ya ce kawai ke rarrashinta har ta hakura ta daina kukan da take yi amma bata yi wa kowa magana ba bayan sun dawo rukayya ta kira inda ta faɗa mata an ɗaura auren ɓangaren Dawud kuwa lallaba shi mom ta fara yi don tausayi ya koma bata amma is better for him bata so ya aure kuma ya zo babu kwanciyar hankali ranar ba, a kai yidi gidan modibba ba washe gari da yamma matar babbansa da kannanta biyu da kannanta biyu suka zo dan tafiya da amarya kamar karamar yarinya haka yidi ta dinga behaving sai da modojin ta tsawatar mata sannan ta tsuntsu rukayya sai bidiyo take mata da ta ajiye ta ajiye wata rana ta nuna mata modibba na gidansa aka kai ta har ɗakinsa Baddi ya ce ta gyara gidan tas har cikin ɗakin Modibba sannan ta saka turaren wuta. A gajiye ta dawo ɗakin ta zauna kusa da yi ta ce aure dai ya ɗauru ke ɗin dama rabonsa ce masu iya magana sun ce rabon kwaɗo ko ya hau sama dole ya dawo ƙasa wallahi karki musgina wa mijinki tab ai bari ai sati za ki ga yadda ake tarairayar miji wani mace fa kawai cewar rukayya kun ga ya isa haka yanzu yanzu muktar yanzu muktar din zai zo sai ku tashi mu tafi cewar matar baffansa da to suka amsa sannan suka yi mata sallama duk aka fito aka barta kamar maiya kwanciya ta yi ta kudin dine tana rufe idanunta 30 minutes later ya shigo gidan tsintar kan ya da kasa shiga ɗakinsa a falo ya zauna har kusan karfe biyu na dare da ƙyar dai ya iya tashi ya nufi ɗakin nashi akan sallaya ya ganta ta ɗaga hannu alamar addu'a take yi zama ya a gefen gadon yana jiran ta kammala kin tashi ta yi daga kan sallayar gani take kamar ba gaske ba wai yau ita ce matar modibbo ummu ya kira sunanta kuka ta saki dan dama jira take yi yi hakuri wallahi da na san da zancen nan tun farko ba zan bari ai haka ba na san ba kya so ni kuma abin da kike so shi nake so ki yi hakuri idan ban yi hakuri ba dukan ka zan yi ta faɗa tana goke idanunta burmushi ya yana kallon ba tare da ya ce komai ba kan gado ta koma ta yi kwanciyarta shi kuma tashi ya shiga ban daki ya raɗe yana na filfilu karfe uku saura ya kwanta a gefenta da sauri ta juya masa baya dan dama ba bacci take yi ba lamshe idanunsa yana murmushi na ba ba expect this ya gaba fidda auren da aurenta ummu ya kara kiran sunanta don allah ka kyale ni ta faɗa muryar tana rawa matsowa ya kusa da ita yana hogin ɗinta very tight wannan hog ɗin is very very different da wanda ya saba mata ni kuwa na ce wasa yanzu ya fara Shiru shirutai tana jin zuciyarta na bugawa i love you ya rada mata a kunne shirutai tana buɗe idanunta duk da cewa ya kashe hasken ɗakin amma ba duhu ba duhu ya ba sosai saboda hasken window yana dan haskowa ka sake ni bacci nake ji ai kant ya faɗa in shot juyawa tai tana kokarin tura shi rike hannunta yana kallon cikin idanunta yace na yi alkawarin baki farin ciki da kika yi da zabin ni ma ki min wannan alƙawarin. ina so mu yi rayuwa cikin farin ciki Wannan idanunta tai ba tare da ta amsa ba zuciyarta na rising kin yi shiru ni bacci zan yi murmushi ya yana kallonta shi kadai ya san irin farin cikin da yake ciki a halin yanzu shi kadai ya san yadda yake ji saboda farin ciki kallonsa kawai kallonsa kawai take ganin yadda yake murmushi shi kadai lumshe idanunta ta yi tana tuno memories ɗinsu tun tana tun tana rigar su ba ta taba expecting haka ba wai ita ce matarsa ta san akwai shakuwa saboda sabo da kuma soyayya tsakaninta da shi amma soyayyar ba ta aure ba in dai ta kasance tare da shi ta ne ta kasance tare da shi ta san tana kasancewa cikin farin ciki tana samun nutsuwa da kwanciyar hankali idan tana tare da modibo lamote a jikinsa tana sauke ajiyar zuciya robin ɗinta ya fara yi da sauri ta bude idanunta tana kallon sa please ya faɗa with cracking voice bai jira ta ko bai jira ta kuma cewa komai ba ya bude hada bakin su guri daya bude idanunta tai tana ture shi amma bai ba ta damar hakan ba rot and hot hot french kiss yake mata she don't even know how and when hon da ya raba ta da wayas ɗinta ni kuma ina ga haka an ce to shikenan washe gari da safe sai karfe sha 11 sanda yiri ta tashi har modibba ya dafa musu shayi ya soya musu kwai wanka ta ta shirya cikin atamfa cikin kayan da baɗiya ta cikin kayan da baɗiya ta haɗo mata jiya ta yi kyau sosai abinta tana jin alamar buɗe ƙofa ta juya baya da sauri